de l'actualité 24 h sur 24. Bonne journée na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci Binta Suleimani da ce tare da Hanifa Kabir Isa da sauran abokan aiki muka sake dawowa a shirinmu na hantsi a yau Litinin 29 ga watan Agustan 2022. Bayan labaran duniya kashi na farko za ku ji cewa ɗan takarar shugaban ƙasar Najeriya na jam'iyyar NNPP Dr. Rabi Musa Kwankwaso ya kai ziyara jihar Borno inda ya yi alkawarin magance matsalolin tsaro. Kamar kowace ranar Litinin kuma muna ɗauke da shirin zauren matasa wanda Nasiru Adamu Hikaya zai gabatar. Sai kuma muhimman kanin labaran jaridun Najeriya. Amma kafin nan ga Hanifa ga Hanifa Kabir Isa da halin da duniya take ciki. Jama'a Assalamu alaikum mu da hantsi ga cikakkun labaran duniya. Yawan waɗanda suka mutu sanadiyar ambaliyar ruwa a Pakistan tun daga tsakiyar watan Yuni ya haura dubu ɗaya a cewar jami'ai a jiya Lahadi yayin da ministan yanayi na ƙasar ya kira wannan lokaci na damina da iska wanda ya haddasa mace-mace wani mummunan bala'i ne na sauyin yanayin. ambaliyar ruwan sama kamar da bakin kwarya ta lalata ƙauyuka da amfanin gona yayin da sojoji da masu aikin ceto suka kwashe mutanen da suka makale zuwa sansanonin agaji tare da bayar da abinci ga dubban 'yan pakistan da suka rasa matsugunansu hukumar kai ɗauki lokacin bala'i ta pakistan ta ba da rahoton adadin waɗanda suka mutu tun kafin a shiga lokacin daminar wanda ya zo da wuri wannan shekarar a tsakiyar watan yuni da ya kai 1,061 bayan da aka samu sabbin mace-mace a larduna daban-daban ukraine da rasha na zargin juna da kai hare-hare a kusa da tashar makamashin nukiliya ta zafaruziya da ke kasar ukraine a jiya lahadi a daidai lokacin da ake ci gaba da nuna damuwa a kasashen duniya kan cewa ana iya illa ma tashar har ta fitar da iska mai guba rasha ta kaddamar da sabbin hare-hare na rokoki da atilare a kusa da cibiyar da safiyar jiya lahadi inda jami'an ukraine suka bayar da rahoton barna sosai gwamnan yankin nipopetrosvik na kasar ukraine valentin reznashenko ya bayyana cewa harbe-harbe da aka yi da daddare ya sa sassan nikopol da ke da tazarar kilomita goma daga tashar nukiliyar suka rasa wutar lantarki harin makamin roka ya lalata kusan gidaje goma sha biyu a wani birni da ke kusa da manhanas hotunan tauraron dan adam sun nuna barnar da aka yi a wani katafaren sansanin soji da ke yammacin kasar siriya da isra'ila ta auna a hare-haren jiragen samanta na baya-bayan nan kuma shugaban wani mai sa ido kan yakin siriya ya faɗa jiya lahadi cewa har ya nufi wata ma'ajiyar makamai masu linzami da ke ɗauke da ɗaruruwan makamai masu linzami masu cin dogon zango na wasu mayaka masu samun goyon bayan iran kafofin yada labaran kasar siriya sun rawaito cewa bayan harin da aka kai a daren alhamis a kusa da garuruwan tartus da hama mutane biyu sun jikata tare da tayar da gobara a dazuzzukan da ke kusa ya kara da cewa an harba makamai masu linzami daga kan tekun mediterranean kuma an harbo yawancinsu masu fafutuka na 'yan adawar siriya a lokacin sun ce harin ya auna ma'ajiyar makamai da cibiyar bincike ta kimiyya da ke kusa da garin maisiyaf na yankin tsakiyar kasar wanda kuma cibiyar gwamnati ce Masiyaf yana tsakanin birnin Tartus da ke gabar teku da birnin Hama na yankin tsakiyar kasar To ana sauraron labaran duniyar ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. nan ba da jima'a ba Hanifa za ta kawo mana karashen labarin kashi na biyu. Amma kafin nan kamar yadda kuka ji a farkon shirin dan takarar shugaban kasar Najeriya da jam'iyyar NNPP Dr. Rabi Musa Kwankwaso ya kai ziyara jihar Borno inda ya yi alkawarin samar da ayyuka ga matasa da kuma magance matsalolin tsaro inda aka zaɓe idan aka zaɓe shi shugaban ƙasa a zaɓe mai zuwa. Daga Maiduguri ga wakilin murya Amurka Haruna Dauda biyu da ƙarin bayani. dan takarar shugabancin najeriya karkashin inuwan jam'iyyar adawa ta nnpp dr abin musa kwankwaso ya ziyarci jihar bondo inda kuma ya alkawarin samar da ayyuka ga matasa da magance matsalolin tsaro da ke addaban kasar nan dr rabiu musa kwankwaso ya dai bayyana hakan ne lokacin da yake bude ofishin jam'iyyar nnpp da ke nan anguwar abaganaram a cikin garin maiduguri a makon da ya gabata ne dai jami'an 'yan sanda suke ma ofishin nnpp kawanya bisa umarnin hukumar bunƙasa birane da ake kira urban development development plan wanda daga bisani aka buɗe wannan ofishi wanda har ma gwamnan jihar Borno Professor Babagana Umar Zulum da bakin mai magana da yawunsa Alhaji Isa Umar Gusau ya bayyana cewa an da ya rufe wannan ofishin ne ba kan lokaci ba don a wannan lokaci na siyasa bai kamata a ɗauki irin wannan mataki ba tun da farko dai su da wasu bayanai suka dinga fitowa na cewa ana kokarin hana Rabiu Musa kwankwason ne zuwa birnin Maiduguri bisa dalilan cewa wannan gari ne da ɗan takarar mataimakin shugaban ƙasa da jam'iyyar APC ya fito da kuma ake ganin hakan bai dace ba. Dan takarar shugabancin ƙasan wanda tsohon ministan tsaro ne kuma tsohon gwamnan jihar Kano ya roƙi magoya bayan su da tsawon masu doka da oda ko da yaushe gama abin da ke shida magoya bayan nasu. Babban aiki ne a gaban mu gabaki daya. Ya kasance duka arziki kowa amfana ya kasance an samu tsaro kowa a bashi jari kowa a bude masa makaranta a bude asibitoci a bude hanyoyi a yi dukkanin abin da ya dace ko mutanen da na gani yau da idona daga airport zuwa gurin nan in Allah da NPP ta ci zaɓe ɗari bisa ɗari a wannan jihar ta kuma a ci gaba da addu'a halin da ƙasar da take ciki musamman ma wannan bangare na Najeriya abin takaici ne Allah ya kawo mana ɗauki ya kawo mana gyara ya tabbatar tabbatar da shugabannin nan na kwarai kuma a tabbatar da cewar irin ayyukan da muka yi a Kano musamman irin karfafa taimaka a mata musamman tsarin da muka yi na mata su haihu kyauta a asibitocinmu musamman tsarin da muka yi na tura matasa kasashen duniya musamman tsarin da muka yi na samawa matasa makarantu a Najeriya. An takarar gwamna guda biyu ne dai daga jam'iyyar APC a zaben da gabata suka fice daga jam'iyyar Alhaji Tom Mai Gira da kuma Alhaji Alkali Umar suka shiga jam'iyyar nnp. laifin a yanzu. Ga abin da Alhaji Umar Alkali ke cewa wanda kuma ya kasance ɗan takarar gwamna na jam'iyyar NNPP a yanzu. To jama'a abin da ke so in gaya muku shine mu mutanen Borno a tunda a tunda da muke fatin da muke ta jami'a ba siyasa muke ba. Wata jami'a ba ta tojin zabe a Borno ba. Amma bana insha Allah rabbana zayyadan Allah sai mun ci zabe a Borno. In Allah ya so ya da sai mun ci zabe a Borno. shi ma injiniya Buba Galadima na ɗaya daga cikin tawagar Alhaji Musa Kunkuson da kuma suka iso nan jihar Borno wanda ya bayani cikin harshen Kanuri da Hausa ga abin da ke cewa babban magana shine dama sun saba ba sa zaɓe sai su zauna a ɗaki su rubuta ƙuri'a wancan karan ma tireloli aka ɗauka na ballot paper aka ɗebi matasa sati su uku suna dangwala ƙuri'a to a wannan karan za ku iya jajircewa ku hana wannan sata ba a gari za su yi satan ba a ƙauye za su yi ƙoƙarin yi yanzu lokaci ne kawai zai nuna irin sakamakon zaɓuɓɓukan da aka sa a gaba musamman ma na ganin cewa akwai jam'iyyun adawa da ke ci gaba da ɓullo kai haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya Madalla an gaishe ka haruna dauda biyu har yanzu kuna tare ne da sashen hausa na murya amurka kai tsaye daga nan birnin washington dc yanzu kuma ga hanifa da labaran duniya kashi na biyu a jiya lahadi ne dai ministan tsaron taliban ya zargi makwabciyarsu pakistan da kyale amurka ta yi amfani da sararin samaniyarta wajen kai hare-haren jiragen sama akan afghanistan mahmud yakub ya yi zargi ne kusan wata guda bayan da washington ta ce ta kashe shugaban alka'ida ayman al-zawahiri da makami mai linzami da aka harbo daga wani jirgin sama mara matuki a maboyarsa da ke tsakiyar birnin kabul a ranar 31 ga watan yuli yakubu ya shaidawa taron manema labarai a babban birnin kasar afghanistan cewa tun daga lokacin da jiragen yakin amurka marasa matuka suka ci gaba da shawagi a sararin samaniyar kasarsa domin keta hurumin yankinta yana mai kira ga washington da islamabad da su dakatar da wannan keta doka hukumomin italiya sun yi tururuwa a ranar lahadin da ta gabata da rage cunkoso a matsuguni bayan da wasu kwale-kwale da ke dauke da bakin haure kusan dubu daya suka isa gabar kudancin italiya da kuma wasu kananan tsibiranta biyu a ƙarshen mako kusan jiragen ruwa hamsin ne suka isa tsakanin daren juma'a zuwa asabar a tsibirin lampedusa da ke kusa da sicily a cewar gidan rediyon kasar da sauran kafafen yada labaran italiya wasu kwale-kwalen da ke dauke da bakin haure sun isa pantelleria wani karamin tsibiri da masu hutu ke so ɗaruruwan 'yanci rani ne suka fito suka tako gabar teku daga manyan jiragen ruwa na masu fasakauri a waɗannan tsibiran yawancin jiragen ruwa da masu safarar baƙin haure suka ƙaddamar ke rike da fasinjoji kaɗan da ba su kai takwas ba sai dai wasu na ɗauke da fasinjoji kusan ɗari da yawa daga cikinsu sun fito ne daga tunisia a cewar rahotannin. a da Hanifa Kabir Isa da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Masu sauraro kafin mu kai ga shirinmu na gaba, bar mu shakata da wannan. ba ta yin bara a kufai. Me yasa haka mai ramu dalla har yanzu kuna tare ne da sashen hausa na murya amurka daga nan birnin washington dc inda muke watso muku shirye-shiryenmu shiryen kan mitoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta voa africa akan mita 200.5 baya ga haka ko da yaushe ake so za a iya zuwa mu na intanet a voahausa.com muryar amurka.com ko kuma sashen hausa.com don samun labarai da dumi su yanzu sai ku daɗa gyara zama don shirinmu na zauren matasa. Zauren matasa. Masu sauraro mu da dawa sabon shirin zauren matasa na VOA da ke tawawan da ke cewa matasa tuwa kwariya da hanyoyin da za a magance kalubalen da ya hada da yaƙi da jahilci, shan miyagun kwayoyi, bangar siyasa, har ma da masu shiga satar mutane. A makon jiya mun kammala shiri na musamman na tattauna da matasa a Mina jihar Neja kan illar wasu kangararrun matasa da kan addabi zaman lafiya. Wannan shiri za mu shiga yankin karamar hukumar karuwa jihar Nasarawa inda matasa ke tare jingim da yin sana'o'i na kananan jari. Yanzu kuma ga gwamnatin jihar ta bakin shugaban karamar hukumar Thomas James ta ayyana dokar ranar yawon dare don dakile miyagun iri da bayanan sirri ke bayyana cewa 'yan ta'adda na tarewa a yankin daga wasu sassa. ya matakan kai shafi rayuwar matasa kuma wace gudumawar matasan za su bayar don samun salama muna tare da matasan karamar hukumar da suka hada da muhammad jamil umar ibrahim abubakar yarima buhari yunusa kumurya shamsuddin ilyasu da abubakar abdulrazak kamar dai ciyawar nan ta kai nawa yau ga mu cikin shiri na zauren matasa yau gaba daya. matasa barkan ku da shigo a zauren nan. Eh, bari mu fara da Muhammad Jamil yaya matasa suke ciki ne a daidai lokacin da har ma an kafa dokar hana yawo eh, da sauran matakan tsaro a wannan karamar hukumar. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. gaskiya matasa sun shiga wani hali na kunci na rayuwa sanadiyar wannan dokar da aka saka saboda wani neman abincinsa na dare ne wani neman abincinsa na dare ne kuma a wannan lokacin ne yake samun abin da zai ci har ya taimaki wani ya taimaki 'yan uwansa da al'umma a baki daya kuma an zo an sa wannan dokan to kaga mu muna kira ga abin da wayanda wannan abin ya shafa don allah muna roƙonsu da su duba mana a matsayinmu na matasa su duba wannan al'amarin su gani don allah ibrahim ke a yankin ma masaka aikaki inda nan ma da akwai ɗimbin jama'a kamar irin maraba da yankin ina ga zan iya cewa har can wani gu tsakanin na ado su one one village da sauransu Na haka ni abin da yi bayani a cikin wannan shiri wato ainihin matasa ba mamaki tabbas sun dan shiga wani kuncin rayuwa a wannan ƙanƙanin wannan da kawo kaga na farko matasa yadda wannan yi bayani tabbas wayansu sai dare ne suke samun abinci wayansu kenan ba amma wayansu kuma ta wani gefen shi ya musu amfani sau da mai in ka duba misali irin masu tuka keke na din nan ka san a cikinsu akwai 'yan ta'adda kamar da aka yi bayani kamar irin su irin irin su sassafiya haka irin in sun fita wai suna na keɓancewa da cewa suna fita aikin keke na ne kuma alhali ba haka ba ne in suka ɗauka fasinjoji irin su karfe hudu biyar nan suna zuwa su musu kwace ko kuma bayan haka irin su karfe sha ɗaya da rabi zuwa sha biyu zuwa sama irin lokutan nan shi ma lokutan da suke irin wannan mugayen aikin kenan kaga zan iya cewa ta wannan gefen wannan eh, wannan eh, abin da aka sa ya ya amfani jama'a da yawa saboda mai a cikin wanda suke tuka suke kina filin ba ko wani yaro da aka taɓa mai kwace da yake yana fita irin su karfe biyar daidai an taɓa kwace mai waya ka ga duk da lokacin kafin a sa wannan din bai daddara da daina fita a irin wannan lokutan ba amma yanzu kaga da yake an sa irin wannan doka dole sai mutum ya kai lokaci ido na gani ido kafin ya fita aiki saboda kiwon lafiyar mutum ne bayan haka nan kuma sannan akwai abin da nake so na yi bayani kana akan yadda na lura al'amarin da ke faruwa akan wannan al'amarin ka san doka ya kamata ta yi aiki akan kowane mutum inda har an kafa ta amma ni abin da ke bani mamaki doka ana amfani akan mutane da aka zaɓa ko kuma wasu ne daban saboda abin da ya sani wannan bayanin wayansu marasa galiyo ana cin musu mutunci sanadiyar wannan abun wayansu kuma ana barin suna cin kare su ba baka so kuma yanayin da suke ɗauka hukunci wannan abu yana ibrahim kana kana nufin akwai ana bambance tsakanin talakawa da masu kuɗi ne ko kuma wasu manyan jami'ai a gwamnati abun misali ya shafa su tabbas ana haka kuma na sha gani a ido na so da ma ina zama irin su masu haka ne kuma yana tafiya an kai irin su karfe goma so irin wannan abubuwan na faruwa su daga suna al'amuran su ba a takura musu ba a musgina musu amma wa'in su can wanda ba su da galihu kaga har duka yake kaiwa ko kuma ya kai a karfa musu kayansu har ya kai za a ci su tara mai yawa kamar irin su irin nan da yake masakan ta gefen masakan nan su wannan kamar misali irin yan kike ko yan mota haka in ka duba gani masu yan musu kwace sai ya kai irin sati kafin a baka kayanka sannan kuma sai an cika tara kamar irin su dubu arba'in kaga wannan ya yi tsamari da kuma abun bakin ciki ba akan kowa yake aiki ba sannan irin wannan doka da aka sa yana tasiri ne akan irin a kama mutum a riƙe shi mai kayan shi na kasuwa kenan ba a ci shi tara mai tsanani ba kama haka su kaga wannan al'amarin gaskiya sa matasa su ma saboda su ma a cikin matasan suna raba fita aikin su gida biyu ne wani in ya fita da safe ya dawo irin su da rana haka sai ya ba wani wani kuma in ya kai dare nan ne ya fi dan samun ci gaba so kuma kaga wannan al'amarin dole ya kamata dan yawa to Ibrahim kai ka kawo korafi ne mm. akan yadda abun kan shafi wasu matasan wasu kuma watakila matasa da eh, suke da wasu masu mara musu ba ba ya shafa su watakila hukumomi nan gaba za su yi bayani kan waɗannan dalilan wari nusa kuma da kai a tsakiyar maraba kake akwai hadda gadan nan ta sama inda mutane ke tsallakewa da kafa ka su samu matsala wannan yankin ya yi kaurin suna dama can tun ma kafin dokar shekaru ana in mutum yi wasa kowa mutane ma sai wani wuf ya dauki masa waya ko wasu abubuwa a ta wajajen ke harkokinka to alhamdulillah na ji irin yadda yan uwana suka yi bayanai ala hakika in koma kan dokar gaskiya mu dokar na an kawo ta ne domin a ci zarafin mu matasa 'yan kasuwa kuma wannan ba abin da zai kara haifarwa in ba itin zira zuciyar matasa su kara shiga harkar ta'addanci ba ni matashi ne dan kasuwa ne shekara da shekaru sama da shekara ashirin na kasuwanci a maraba kuma duk wanda yake harkokinsa a maraba ya san ni ya san yadda nake harkokina a kasuwanci na amaraba maraba misali na kan fita in je jos in ran da na tafi ranar nake dawowa na kan samu matsalar mota wani lokacin sai karfe sha biyu ko ranar litinin ɗin nan karfe biyu na shigo gida to kaga ni wayannan ina ganin inda waɗannan masu aikin aka sa suke gudanar da aikin ko a ranar in koma batun da shi yarima yake yi na kan kama akwai 'ya'yan mowa da 'ya'yan bora kamar dokar iya talaka take amfani da shi an sauke na a maraba daidai karfe biyu suna gani na sun ga kuma motar ta sauke ni motar kayan da na dauko ne don na samu matsala a akwai ga na kai har kusan sha ɗaya da wani abun ba su samu karamin mota ba na jira motar za su dauko mana kayan mu suka suka dauke da suka kuma suna gani motar ta tsaya ta sauke na a gurin nan suka zo suka tsare ni shi kuma wani ya zo da mota yana zuwa suka kama gaishe su ne masa fadanci ya dan dau abun nan ya ba su suka kyale ni kuma ta ina ka fito ina me doka to kaga wannan zalunci ne dan an gani ni a kafa ina neman na abin da zan ci ina neman yadda zan yi in taimaka wa yan uwana wannan dokar kaga ni sai in ce a kaina aka yi ta akwai kwarewa ta jami'an tsaro yawanci watakila in suka ga Ah, daga ido ma haka misali aka ga yadda mutum yake tafiya kai watakila ba mamaki ka dawo da kayan kasuwanci ko ba lura ma da mai ka dauko ba mamaki sai da na cire masa id card ina ma na nuna ice ba shi yake son gani ba kar ma nuna masa ai ya kamata da aka sauke ni suna ganin motar ta tsaya ta sauke ni ba su yi magana ba na hauro suka tambaye daga ina nace da kajos mota ta ce ta lalace na ce ka gani bari in nuna shi ya kamata shi ya tambaye ni amma na ɗauko bai tambaye ni ma'aikatan ina ba na ɗauko na nuna masa yace shi sam ku dakata a nan matasa sai sabon shiri za mu ɗaura. Godiya ga matasan karamar hukumar karuwa jihar Nasarawa da muryar Amurka da ta ɗauki nauyin shirin. Nasiru da Malika da na shirya kuma na gabatar ke cewa Allah ya kai mu sabon shirin. Wassalamu alaikum. Haka da Nasiru Adamu El Hikaya yanzu kuma Babangida Jibril zai kawo mana muhimman kanin jaridun Najeriya. zan fara sharhin jaridar ne da jaridar daily post daya daga cikin manyan labaran jaridar daily post na cewa yanzu haka hukumar soja a najeriya sun kori sojojin nan guda biyu da ake zargin su da hannu wajen kashe wani sanannen malami a jihar yobe sojojin guda biyu wanda ke aiki a bariki na 241 da ke guru a jihar yobe an same su da laifi wajen kashe wannan malami mai suna sheikh gwani aisami sojojin kuwa sun hada da las john gabriel da las adamu gideon sai kuma jaridar premium times da ake buga ta yanar gizo daya daga cikin manyan labaran tana cewa yanzu aka dai wasu jami'o'i a tarayyar najeriya musamman ma dai mallakan jihohin kasar sun yi ca akan shugaban kungiyar malaman jami'o'i ta kasa asu farfesa emmanuel osodeke bayan da aka ruwaito shi yana kiran irin wayannan jami'o'i na jihohi a matsayin wayanda ba su da tasiri tuni dai jami'o'i na wasu jihohi suka mai da martani dangane da kalaman na shugaban kungiyar malaman jami'o'i ta kasa wato tuntuɓa su lamarin da kuma ake ganin zai kawo rarrabuwar kawuna dangane da yajin aikin da kungiyar malaman jami'o'in ke gudanarwa ya zaka kasa. wayannan makarantu dai sun yi kira ga shugaban kungiyar da asu da ya janye kalaman nasa sai kuma jaridar da banga daya daga cikin manyan labaran jaridar da banga na cewa yanzu haka makarantun sakandare fiye da saba'in da biyar ne ke rufe a jihar sakamakon rashin tsaro da ke fuskantar jihar ta zamfara babban sakatare a ma'aikatar ilimi a jihar alhaji kabiru attahiru shine ya sanar da hakan ga 'yan jarida rufe makarantun da ya biyo bayan sace wasu dalibai saba'in da biyar ne da aka yi na kwalejin jikaka dawo da ke garin kaya a karamar hukumar maradin a jihar ta zamfara kwanakin baya sai kuma jaridar da punch daya daga cikin manyan labaran tana cewa yanzu haka kananan hukumi kusan arba'in ne a jihohin kaduna zamfara imo da jihar neja ake ganin da kyar za a samu sukunin gudanar da zaben kasa a sabili da rashin tsaro kananan hukumin dai suna jihohin kaduna da zamfara da jihar neja da katsina da sokoto da abia da kuma jihar imo ne wayannan jihohi dai in ji jaridar da punch yanzu haka su suna karkashin mulki ne irin na 'yan bindiga ko na 'yan garkuwa da mutane ko kuma na 'yan kungiyar boko haram ko iswa tuni dai al'ummomin da ke wayannan kanan hukumi suke kira ga gwamnatin tarayya da na jihohin su da su tashi tsaye wajen tabbatar da tsaro kafin zaben shekara mai zuwa ita kuwa jaridar disney na cewa shugaban kasa muhammadu buhari ya jajanta taimakawa al'ummar kasar pakistan ne dangane da ambaliyar ruwan da ya samu al'ummar kasar inda akalla mutane miliyan talatin suka fada cikin wannan iftila'i inda wasu kuma fiye da dubu daya suka rasa rayukansu wata sarwa da kakakin shugaban kasa malam garba shehu ya fitar shugaban muhammadu buhari ya kira ga kasashen duniya da kuma majalisar ɗinkin duniya da su kaiwa kasar ta pakistan agajin gaggawa karshen sharhin jaridun kenan. An gaishe ka baban gida Jibril. Da wannan kuma muka zo ga shirin mu na karshe wato labarai a takaice. Ukraine da Rasha na zargin juna da kai hare-hare a kusa da tashar makamashin nukiliya ta Zafaruziya da ke kasar Ukraine a jiya Lahadi. A daidai lokacin da ake ci gaba da nuna damuwa a kasashen duniya kan cewa ana iya illa ma tashar har ta fitar da iska mai guba. rasha ta kaddamar da sabbin hare-hare na rokoki da atilari a kusa da cibiyar da safiyar jiya lahadi inda jami'an ukraine suka bayar da rahoton barna sosai yawan waɗanda suka mutu sanadiyar ambaliyar ruwa a pakistan tun daga tsakiyar watan yuni ya haura dubu ɗaya a cewar jami'ai a jiya lahadi yayin da ministan yanayi na ƙasar ya kira wannan lokaci na damina da iska wanda ya haddasa mace-mace wani mummunan bala'i ne na sauyin yanayin ambaliyar ruwan sama kamar da bakin kwarya ta lalata ƙauyuka da amfanin gona yayin da sojoji da masu aikin ceto suka kwashe mutanen da suka makale zuwa sansanonin agaji tare da bayar da abinci ga dubban 'yan pakistan da suka rasa matsugunansu a jiya lahadi ne dai ministan tsaron taliban ya zargi makwabciyarsu pakistan da kyale amurka ta yi amfani da sararin samaniyarta wajen kai hare-haren jiragen sama akan afghanistan muhammad yakub ya yi zargin ne kusan wata guda bayan da washington ta ce ta kashe shugaban alka'ida ayman al-zawahiri da makami mai linzami da aka harbo daga wani jirgin sama mara matuki a maboyarsa da ke tsakiyar birnin kabul a ranar 31 ga watan yuli To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma da karfe hudu agogon Najeriya, Nijar kamar da Chadi. Wato karfe uku kenan agogon Ghana za ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shiri. Yanzu a madadin Hanifa Kabir Isa da ta taya ni gabatar da shirin da kuma Solomon Abo da ya bada umarni da injiniyan mu ta yau. Ni ce ta binta Suleiman Yaro nake muku fatan alheri daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ku huta lafiya. Ma'asalam.